لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقوتف أثرهم وسار على ناجيم إلى مدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis 26 ga watan sha'aban bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1437 wanda ya daidai da biyu ga watan july ko? june june yuni kenan ko? shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya Allah ya kara raya mu a cikin wannan matsalaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatu wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul mutla fi asma'illahi wasu fatihin ula Na محمد Muhammad الأثمين رحمه الله ta'ala rahmatan wasi'a. wannan shine majalisi na tara a wannan karatu namu za mu tashi a ka'ida ta shida shine malaki cewa alqa'idatu sadisa ka'ida ta shida daga cikin ka'idojin sanin yanda ake wato kiran Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa tsarkakakku da siffofinsa maɗaukaka don ya biya wa bayansa bukata kuma don a bauta masa da su kuma a tsarkake shi a sunayensa da siffofinsa inda malam yake cewa asma'ullahi ta'ala ghairu mahsuratin bi adadin mu'ayyan sunayen Allah maɗaukaki ghairu mahsura ba a iyakance ta ba bi adadin mu'ayyan da adadi ayyananne kamar yadda muka ɗauko ka'idar wato karatun littafin duk lokacin da muka zo kan ƙa'ida za mu so mu karanto ƙa'idojin baya don mu ƙara wato fahimtar ƙa'idojin, ya ƙara fahimtar da mu yadda ake gane sunayen Allah da sufofinsa don a tsarkake sa a cikinsu kuma a bauta masa da sunayen da siffofinsa kuma a nemi aljanna da su na farko ai malin yana cewa asma'ullahi ta'ala kulluha husna abin da yasa dole mu ƙara maimaita shi a nan wa'annan ka'idojin da muka karanta su a baya za su shiga wannan ka'idar da muke ciki yau kuma in mutum bai san su ba to zai samu matsala a wannan gabar da muke ciki yau dukkan sunayen Allah maɗaukaki gabaki ɗayansu tsarkakakku ne kuma mafi kyawu ne na biyu asma'ullahi ta'ala a'lamun wa awsafun sunayen Allah maɗaukaki alami ne kuma sifa bi ma'ana suna hada da siffa kowace suna ta ubangiji yana kunshe da siffa ta Allah su wato ka'ida ta uku أسماء الله تعالى إن دلت على وصف ta تضمنت ثلاثة أمور إن سنة الله سكنوني أكن وتو siffa mai muta'addi wanda ɗaya na shigan ɗaya ya kunshi al'amari guda uku ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل ثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل ثبوت حكمها ومقتضاها وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل ثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل ثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل شيني نأكو قائلة شيني دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام شيني na hudu wanda duk sunan Allah yana daidai da siffarsa bi ma'ana duk sunan da aka jingina wa ubangiji zaka ga aikin daidai ne da wa Allah subhanahu wa ta'ala sa'an nan na biyar shine asma'ullahi ta'ala tauqifiyya la majala lil aqli fiha sunayen Allah madaukaki wato ana tawakkufi ana kamewa a cikin siffanta Allah da sunan da bai siffanta kansa ba babu fage ga kwakwalwa ya ce ya harsaso sunan Allah kaza ne jingina wa Allah to kaga wannan na biyar din yana hada da na shida tunda na shida ya ce sunayen Allah ghairu mahsura ba iyakance shi ba bi adadin muayyan da adadi ayyananne bi ma'ana sunayen Allah ba su da iyaka ina fata an gane to tunda sunayen Allah ba su da iyaka akwai wanda Allah ya sanar da mu akwai kuma ne wanda Allah bai sanar da mu ba to daga ciki malam yana so ya fitar maka da wannan ka'idar saboda idan kasancewa sunayen Allah ba su da iyaka akwai wanda muka sani akwai kuma ne wanda ba mu sani ba to a cikin waɗanda muka sani Allah ya tattali guda ɗari ba ɗaya shine casa'in da tara ya ce duk wanda ya haddace su ya san ma'anarsu ya yi aiki da su ya bauta wa Allah da su to zai shiga aljanna to kaga wa'annan kana bukatar me saninsu to shine gabar da za mu tashi a yau ina fata an gani dukkan malaman musulunci sun tabbatar da cewa sunayen Allah ba su da iyaka Allah kadai ya san adadinsu banda mutum daya shine ibnu Hazam, shi ma ya ce sunayen Allah subhanahu wa ta'ala suna da iyaka ya kafa hujja da hadisin abu huraira cewa inna lillahi tis'atan wa tis'ina siman mi'ata illa wahida da man ahsaha kalan janna." sai fassara wannan cewa ai Mazala Allah ce Allah ya tattali suna 99 duk wanda ya kiyaye ta ya san ma'anarta yi aiki da abin da ta kunsa ya tsarkake Allah ya kadaita Allah da su ya shiga aljanna sai ce to wannan ya nuna 99 ne jamhurin malamai ko suka ce a'a ba 99 ne. Allah kadai san adadin su saboda ga hadithin Abdullahi bin Mas'udin da manzan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a yake cewa Allahumma antal awwal falaisa laysa qablaka shay wa an akhir fa dunaka shay wa anta al-batil falaysa dunaka shay wa anta adh-dhahir falaysa har zuwa inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa a cikin addu'an da yake yi a addu'an sai ce a wista asarta bihi ilmin ghaibi indak kalman awista asarta bihi fi ilmin ghaibi indak ko kuma sunanka ya Allah da ka boye iliminsa da saninsa a ilimin gaibi naka ka biya mun bukata kaza to kenan sai malamai suka ce to wannan ya nuna sunayen Allah ba su da adadi tun da gashi nan manzo Allah ya ce sunan da kake banta da shi a iliminka na gaibi kaga manzo Allah ma bai san sa ba kenan haka ne kuma Allah bai sanar da shi su ba amma manzon Allah yana roƙon Allah da irin wa'annan sunayen to kenan ya nuna adadin sunayen Allah ba su da iyaka Allah ya zaɓo mana guda da tara ne idan ni da kai muka kaɗe ta su da shi muka bauta masa da su muka san ma'anarsu muka yi aiki da su to za mu shiga aljanna shine malam ce. wannan ka'idar asali malam ya ɗauko ta ne a cikin littafin ibn qayyim al-jawziya bada'i'ul fawaid mujallaji na farko shafi na 166 yake cewa li qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil hadith al-mashhur saboda maganar manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a garin shi da alayensa a cikin hadisi wanda ya shahara as'aluka bi kulli ismin huwa lak سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وأن حديثي منظر الله صلى الله عليه وآله وسلم ya tabbatar da duk mutumin da ya shiga cikin baƙin ciki a rayuwa ya shiga cikin damuwa ya karanta wannan addu'ar, sai Allah ya faranye mai wannan damuwa duk wanda ya wannan addu'ar lokacin da ya shiga cikin bakin ciki ko damuwa to Allah sai ya kwaranye mai wannan bakin cikin da wannan damuwa Allahumma inni abduka bin abdik bin amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي من زال الله صلى الله عليه وسلم يقول دون دي كرنت ونن أدعك إن ينا تكن بكين تكي كودا هو face sai Allah ya kwaranye mai wannan damuwar da bakin cikin to shine wannan muhallin shahid malam malam ya kafa hujja da daidai gabar as'aluka bi kulli ismin huwa lak ya Allah ina roƙonka da dukkan sunan da naka ne sammaita bihi nafsak wanda kai ka kira kanka da shi aw anzaltahu fi kitabik ko kuma ka saukar da wannan sunan a cikin littafinka aw allamtahu ahadan min khalqik ko ka sanar da wani mutumi daga cikin halittunka a wista asarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak ko kuma ka kadaita da shi a ilimin gaibin da kake da shi ya Allah kaga wannan ya nuna ne akwai sunayen da Allah ya kadaita da me sanin su wannan shine dalilin da sa malamai suka ce me adadin sunayen Allah ba su da iyaka saboda haka amma Allah ya ambaci guda 99 da ni da kai mu kadaita shi da su mu bautata masa da su mu san ma'anarsu mu san abin da suka kunsa mu nemi yaddansa da shi shine malam yace alhadith wannan hadithin rawahu ahmad Imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi wa ibn hibban da Imamu ibn hibban wal hakim da Imamu hakim wa huwa sahihun malam yace wannan hadisi ingantacce ne wannan hadisi imamu al-baihaqi ya fitar da shi a cikin asma'u wa sifat mujalladin farko shafi na bakwai haka imamu ibnu abi shayba ya fitar da wannan hadisi a cikin musannaf nasa mujalladi na shida hadisi na dubu ashirin da tara da ɗari uku da goma sha takwas haka imamu shashi a cikin musnadinsa ya rawaito wannan hadisin a mujalladin farko shafi na 282 haka imamu tabarani a cikin mu'jamul kabir mujalladi na goma hadisi namba ta dubu goma da ɗari uku da hamsin da biyu duka wannan hadithin ruwaya ce daga abdullahi dan mas'ud wanda malam ya mana bayani cewa hadisi ne ingantacce duk da akwai wasu malaman hadisi da suka taba ingancin hadisin amma hadisi ne ya tabbata da ingancinsa malam ya ce wa mastaghfara Allah ta'ala bihi fi ilmi al-ghaib la yumkinu ahadan hasruhu wala al ihata bihi duk abin da Allah ya kaɗaita maɗaukaki ya kaɗaita bihi da shi fi ilmin gaibi a ilimin gaibinsa la yumkinu ahadan hasruhu baya taɓa yiwuwa ga wani ya ce ya iyakance shi walal Ihafatu bihi balle a ce ya kewaye wa'annan sunayen tunda har manzon Allah ya ce ilimi na gaibi na Allah wanda ya koyu da shi kaga kuma ilimi na gaibi ya rabu kashi biyu akwai al-mutlaq akwai muqayyad akwai ilimi na gaibi mutlaq sakakke wanda ba wanda ya san sa sai Allah akwai kuma me ilmul ghaib al-muqayyad wanda aka kayyade shi wanda Allah yake sanar da annabawansa da mala'iku wannan ta kaga ilimin gaibi ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a ƙarshen duniya za a samu wato lokaci zai zo da al'umman sa za a ƙaryata mai gaskiya makaryaci za a ɗauke shi mai gaskiya amintacce za a ɗauke shi ha'intacce maha'inci zai a ɗauke shi amintacci kuma za a samu mutanen da ba su taka kara sun karya ba su ne suke magana a cikin mutane aka tambaye shi su waye wannan sai ce mutane ne wa'anda ba kowa ba ne a da amma yanzu su ne za su zama su ne suke cewa a yi kuma dole a yi a bari kuma dole a bari kaga yanzu ko an yi wa'annan kuma ana kan yin su ne to kaga wannan gaibi ne muqayyad manzo Allah ya bada labarin sa ko tun lokacin da ya bada labari sahabbai ba su gani ba ko amma mu yanzu ni da kai gashi mun fara ne ganin irin wa'annan kamar yadda manzo Allah ya ce za a samu kauyawa masu kiwon dabbobi ko masu yawo ba takalmi ya tafawalu na bilbuniyan suna rige-rige a wajen gini ko yau idan ka duba in ka shiga GRA dinmu za ka gaji yawancin su asalin su ɗan ƙauye ne fitik asalin su ɗan ƙauye ne fitik daga ƙauye wani ma a ƙauyen su ma ko wuta babu ya zo cikin birni ya yi karatu ko kuma ya samu mai dukiya zai maka maka gidan biliyan ɗaya biliyan biliyan uku ko fiye da haka haka ne ana rige-rige wajen gida motoci kuwa sai wanda ya zaba manya-manya kaga duk wannan banza Allah ya bada labarinsa sahabbai ba su shi ba ko amma ni da kai yanzu gashi ne muna ganin sa kaga wani yana cikin gaibi muqayyad wanda manzo Allah ya bada labarinsa sannan ga wanda za su zo a gaba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani daga ciki akwai hudowar rana daga yamma ta fada a gabas kaga ba mu gansa ba akwai fitowar yajuju ma majuju ka ba mu gan shi ba akwai fitowar dajjal ka ba mu gan shi ba sannan akwai kisifewa da za a yi a duniya daya a gabas daya a yamma daya a tsakiya sa'annan ga wutan da za ta fito daga yaman wuta gobara za ta fito ta kora mutane zuwa filin da za a yi kiyama maza Allah ce wuta idan ta fito za ta yanda ka ga wuta kamar fim ko tana bin mutane mutane na gudu ana cikin gudu in sun gaji sai wutan ta tsaya su huta idan sun gama huta ta kara kunnowa mutane a iba da gudu har sai ta kora su inda filin da za a yi kiyama kaga wanda Allah ba da labari kaga ba gan sauko kamar yadda ya ba da labari aure zai yi wahala a ƙarshen alamun ƙarshen duniya aure zai zo ya yi wahala idan ya yi wahala in ya sauka har ranar tashin kiyama ba zai ƙara wahala ba kuma ina ba ta gane yanzu muna ciki ko ba ciki eh yana wahala yanzu yana wahala ko baya wahala yana yi da samari nan jirge suna son aure babu ga 'yan mata nan jibge suna son aure babu ya ce zai yi wahala to idan ya zo ya sauko to har duniya ta nade ba za ta ƙara tsada ba kuma kaga yanzu za ka yi za ce sai ka je ka nuna gidan da za a kasata sai an ce ma a su yasu ba za ta ma zauna a safe contain ba ko yasu ba za ta zauna ma a ruman falo ba dole sai dai ne duplex za ka kama bayan sadaki bayan kaza bayan kaza bayan kaza wa'annan abubuwan da suka yi kwamfanin sai suka mai da aure ne ne mai wahala duk wanda ka gani yana son aure in ya fara tunanin wannan abin ya ce ka ba yanzu ba wallahi saboda me ya san ba zai yiwu ba yanzu dan ko ya je in aka ji babu wa'annan abubuwan za a ce mai dala zauna gibi baka shirya aure ba ya ce ta zauna shekara talatin talatin da ba ta samu miji ba ana jiran ne duplex da a ce ta yi aure a ruman falo nan gaba za ta samu wannan gara ta zauna a ciki ta zauna a haka a gidan ta je ta dawo yana kallanta da a ce ta yi wannan duka wannan yana daga cikin alamomi na ghaibi al-muqayyad wanda manzo Allah ya bada labari to irin wannan suna da yawa to duk abin da Allah koyi ya ta da shi da ilimin gaibin sa to babu wanda ya san sa in ba wa ba in ba Allah ba to shine malam yake ce maka anan ba zai yiwu wani mutum ya ce maka ya gano sunayen Allah ba tunda har manzon Allah ya ce sunanka da kake banta da shi a ilimin gaibinka kaga kenan akwai wa'ansu sunayen da Allah shi kadai ya bar wa kansa sanin wa'annan sunayen sai dai ya fito mana da wa'ansu ni da kai mu kadaita shi da su saboda cikin ka'idojin tauhidin nan guda uku rabe-rabensa akwai tauhidin rububiyya akwai tauhidin uluhiyya sannan akwai me asma'u wa sifat to asma'u wa sifat din wannan sunan Allah da sifofin Allah ka san yanda zaka bauta wa Allah da shi saboda ai kana ibada ta addu'a shi kuwa addu'a ya rabu kashi biyu akwai du'a'ul ibada akwai du'a'ul mas'ala akwai addu'a ta ibada wanda kake bauta wa Allah da shi sannan akwai du'a'ul mas'ala akwai addu'a kuma ta bukatarka ko tawa na yau da gobe yanzu kamar misali ka zo tahiya ba kana karanta at-tahiyatu har zuwa ƙarshe ba bayan ka gama sai ka karanta me salatu ibrahimiyya ko kaga biyu kenan in ka gama sannan sai ka yi allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa min عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال كاغا wannan in kai wa'annan guda uku kai du'a'un ibada wannan ibada ce ake bautawa Allah da shi a tahiyyarka to na karshe manzo Allah ce summa liyad'u bima sha'a bayan kai wannan sai kayi addu'an da ka ga dama kaga wannan yanzu du'a'u mas'ala kenan yanzu za ka fara roƙon Allah da ka kai naka na rayuwa wancan ibada ka yi addu'a ce amma na ne ibada kana neman lada a wajen Allah da shi shi kuma wannan ya kunshi abu biyu gashi ka bauta wa Allah da shi sa'annan kuma gashi ka gaya wa Allah ne damuwarka na rayuwa wannan shine du'a'u matsala to kaga a matsayinka na bawa kana kana bukatar sanin irin waɗannan sunaye na ubangiji don ka kira sa da shi ya biya maka bukatocinka kuma ya yadda da kai ya amsa maka ya zama da cewa ka kadaita shi a cikin sunansa haka kuma ka kadaita tashi a cikin me sufofinsa wannan shine dalilin da ya sa malam ya kawo a wannan bayani sai malam ya ci gaba da cewa fa amma qawluhu sallallahu alaihi wa sallam kaga faɗin manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ata illa wahida man ahsaha dakhala aljanna hadisin Abu Huraira wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi lallai Allah ya tattali tis'atan wa tis'ina isman sunaye 99 mi'ata illa wahidan ɗari ba ɗaya man ahsaha wanda ya haddace ta ya san ma'anarta yayi aiki da ita to zai shiga aljanna kalman ahsaha kamar yadda malam ya fassara shi yake cewa abinda ake nufi da ahsaha ihsa'uha hifzuhuma lafzan ta haddace su a lafazance wa fahamuha ma'anan ka fahimci ma'anar sunan sa'annan wa mamuhu an yata'abbada lillahi ta'ala bi muqtadahu cikan wannan shine ka bauta wa Allah da abin da sunan ya kunsa shine abin da ake nufi da man ahsaha ba wai kawai ka haddace shi a kwakwalwa kawai ba ka haddace shi ka san ma'anarsa ka yi aiki da abin da ya kunsa to in ka yi wa'annan abin guda uku ka gama shiga aljanna sai malam ya ce fala ya dullu ala hasirin asma'i bi hadal adal wannan hadithin baya nuni akan iyakance sunayen Allah da wannan adadin cewa 99 ne kadai ka san mutane da yawa suna ganin cewa sunayen Allah guda nawa ne tara kawai mutane da yawa suna ganin ai tara ne bayan wa'annan babu wa'ansu to ba haka bane malam ya walau kana muradul hasru al la kanat al-ibara da manufar Allah a cikin wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani iyakance magana ne to da larabcin maganar da manzo Allah ya faɗi da ba haka za ta zama ba za ta zama inna asma Allah tis'atan wa tis'ina isman lallai sunayen Allah 99 ne man ahsaha dakhala aljanna duk wanda ya kiyaye su ya san ma'anar su yayi aiki da abin da suka kunsa zai shiga aljanna to da haka larabcin zai zo amma manzo Allah bai ce inna asma Allah ba sai ce inna lillahi ko Allah yana da kaga dan an ce yana da baya kore ne akwai wa'ansu da ba wa'annan ba an banci matsalar to malam yana ƙara fito da wannan maganar dan warware maganar da wato ibn hazm ya faɗi akan wannan hadisin yake cewa yana nuni akan iyakance sunan Allah ne kawai saboda haka duk wanda ya haddace shi zai shiga aljanna shi a wajensa in dai ka san wa'annan sunayen shi ke shine malam yake cewa ai ba su ba ne kadai akwai sunayen Allah wanda Allah ya bar wa kansa sani babu wanda ya san su in ba shi ba wa'annan dai Allah ya tattale su gani gare ka don mu bauta wa Allah mu samu aljanna a cikinsa to shine dalilin da ya sa malam ya kawo wannan kaga hadisin hadisin abu huraira ne wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi to a wannan gaba da yawa daga cikin mutane sun zaci cewa sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ta takaita ne a wa'annan 99 kawai kuma a wannan 99 kawai suna tunanin irin wanda ke hannuna da hannunka muna amfani da shi 99 names of Allah su sunayen Allah wannan bayanin kwata-kwata ba daga manzo Allah ya zo ba wannan sunayen guda 99 da kake ji ana karanta Allahu Ar-Rahman har zuwa ƙarshe ba manzon Allah ya faɗe shi ba sallallahu alaihi wasallam wani mutumi ne daga cikin daga cikin marwaita hadisi ya kawo shi da wannan sigar da yau kaga mutane ke karanta ta shine wanda ake kira Al-Walid bin Muslim Imam Tirmidhi ya kawo wannan kuma malaman hadisi sun yi ittifaki ba maganar manzon Allah bace wasu daga ciki suka ce a'a maganar manzan Allah ce amma dukkansu sun tabbatar da wali bin muslim shine faɗi wannan maganar idraj abinda ake nufi da idraj shine ka saka wata kalma ko wani bayani haɗe da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yanda in ba mutumin da yake bijimi a fagen ilimin hadisi ba ba zai gane cewa wannan maganar manzan Allah bane wannan maganar wani ne daban barin kawo misali manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce inna ummati yud'auna yawm al-qiyama ghurran muhajjalin min athar wudu nan hadisin ya kare lalle al'umma ta za a kira su ranar tashin qiyama ghurran muhajjalin guraben alwalar suna haske min atharin wudu saboda wato sahun alwalar da suke yana haskaka ko'ina wannan asalin madaran hadisin kenan wancan maganar maganar abu hurera ne faman istata'a aminku an yutila gurratahu falyaf'al duk wanda yaga zai iya ƙara tsawon wajen hasken alwalarsa ya ƙara wannan magana abu gure da ce to amma kaga in ba wanda ya san yana da ido a wajen ba sai ce ai manzon Allah ne faɗi wannan magana ina ba ta an gane alhali wannan maganar maganar abu da ce kuma abu hurera ma da ya faɗi wannan in yana yi baya yi a gaban mutane saboda in yana alwala kaga iya wanda manzo Allah ya ce akai ko to shi in zai yi alwalarsa yana kaiwa nan ne Abu da in ya zo wanke hannu shi ma ya kai ta zuwa nan kafa in ya zo sai ya kai ta gwiwa in kuma yana yi baya yi a cikin mutane fa shi kadai yake yi wata rana ɗalibinsa ya kawo mai ruwa yana alwala bai san cewa yana bayansa yana kallo ba a'a sai ga abu hurera ya zarce ya kai nan ya ga ya zarce ya kai nan ya ga kafa ya kai gwiwa sai ce a ah, karamakallah wannan kuma wani yana alwala ne sai ce manzo Allah ce inna ummati yud'auna yawmal qiyamah غر المحجلين من ce الوضوء سيتي فمن istafa'a minkum wanda yaga zai iya a cikin ku an yutila gurratahu ya tsawaita haskensa falyafal yayi kisa ni na tsawaita nawa yace da na san kana nan da ban yi haka ba kaga fahimta ce me tasa ko kuma shi ga abin da ya faɗi to wannan magana kaga magana ce ta Abu Hurairah ba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan shine ake kira idraj ƙari daga cikin maganar manzon Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Bukhari da Muslim lokacin da Mariyatul da Ummu Salama da Ummu Habiba suna bayanin wani coci da suka gani a Habasha tusamma Mariya wannan cocin sunan cocin st mary a yau su ne ake kiranta mariya da larabci sai suna ba da labari sun shiga sun ga wani gumaka na reverend fathers a ciki sai manzan Allah yana gargaran mutuwa da yake sai daga kai sai ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid daidai nan hadisin ya kare sai na naishi ta ce yuhazziru ma sana'u kalman yuhazziru ma sana'u ba maganar mazala ba bane maganar na ta ce take bayani Manzan Allah yana tsawatarwa akan aikin da Yahuda suka yi to wannan shi ne ake kira idrat a ƙara wani magana a soka shi a yi attachin ɗinsa da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ba waɗanda suka kware a fagen ilimin ba sai su zaci cewa manzon Allah ne ne ya faɗi wannan magana to wannan gadar wani bin muslim shine faɗi wannan maganar sai ya jero shi kamar sunar kamar yadda malamai suke bayani to shine malam yake cewa idan fa ma'anar hadith abin nufi ma'anar wannan hadithin anna hadha al'adad min sha'anihi, anna man ahsaha dakhala aljanna lalle wannan adadin guda 99 daga sha'aninsa duk wanda ya kiyaye shi ya san ma'anarsa ya yi aiki da abin da ya kunsa wajen kadaita Allah a cikin sunayensa da siffofinsa ya gama shiga aljanna wa ala hadha malai ce to a bisa wannan bayanin fa yakunu sai ya zama fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace man ahsaha dakhala aljanna duk wanda ya kiyaye su ya san ma'anarsu yayi aiki da abin da suka kunsa wajen kadaita Allah cikin sunayensa da siffofinsa ya shiga aljanna jumlatan mukammilatan lima qablaha yace jumla ce wacce take cika bayanin da ke gabananta walaysat mustaqilla ba wai jumla bace mai cin gashin kansa mai cin gashin kanta balle a ce to wannan yana nuna kenan su kadai ne sunan a'a wato tana cika sa wancan kamar yadda za a ce a turance subordinate clause da main clause ina fata an gane kaga tana cika main clause yana cika me subordinate ne ko to haka take shine malam yace wa nadhiru haza? kishiyar wannan shine an ta kula kace indi mi'ata dirham a'dadtuha ni dinnan ina da dirhami 100 da na tattale ta domin zakka ya ce mutum ne ya ce yana da dirhami guda ɗari ya tattale ta domin zakka fa hula na'u yamna'u an ka indaka rahim ukura wannan baya korewa a ce ba ka da wa'ansu dirhamomi da wa'annan ko haka ne bayan ba zai yi a ce to tun da ka ce gashi na yi bajetin yanzu misali mutum na da dukiya ba ya kan ce wannan azumin na yi bajetin ɗin miliyan ɗaya ba wannan ya kore ba da wasu miliyoyi kaga bai kore ba ko amma ya ya yi budgetin din miliyan daya a wannan azumin cewa zai taimaka wa talakawa zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza da su kaga wannan bai kore a ce yana da wasu miliyoyi banda wannan miliyan ɗayan ba to shi ne malam ya ce to wanda ya ce ina yanzu ni na tattalin tattali wato dirhami ɗari saboda zakka ko kuma sadaka zan ba da shi fi sabilillah wannan baya korewa a ce kana da wa'ansu dirhamomi wanda ba wa'annan guda ɗarin ba da ka ajiye su sai ce lamta lam ta'uddaha fati. wanda baka tattale ta domin sadaka ba wa'annan daidai guda ɗarin ne kawai ka tattale su domin me sadaka amma akwai wa'ansu ba ka ajiye su bane domin sadaka sai ce to wannan gabar kenan asalin wannan maganar malam ya ɗauko shi ne daga majmu'u fatawa na ibnu taymiya mujalladi na shida shafi na 381 haka a cikin fathul bari na ibnu hajar al-asqalani mujalladi na 11 shafi na 200 ashirin haka ya zo a cikin al'awasin wal kawasin mujalladi na bakwai shafi na 228 na ibn wazir kenan to kaga anan sai malam ya ce walam ya sah an annabi sallallahu alaihi wasallam ta'yin hadhihi al-asma babu wani suna da ya inganta na ayyana waɗannan sunayen wal hadithul marwi anhu fi ta'yinha da'ifun malam yace hadisin da ya rawaito cewa an ambaci 99 names din da ni da kai muke amfani da su yau hadisi ne mai rauni Imam Tirmidhi ya kawo sa ina gani za mu tsaya a wannan gabar saboda bayanan da ya kunsa gobe idan Allah ya raya mu idan mun zo sai mu karanto ta saboda ga sunan na kawo su a cikin kamar yadda malam ya kawo su a cikin fatahul bari mujalladi na goma sha ɗaya ya kawo bayanan ga sunan hadisin da ya zo da 99 din da ni da kai muke amfani da shi ibn hajar ya kawo bayanan malamai sun ce dukkan shi ba manzo Allah ya faɗi shi ba ina fata an gane saboda da yawan mu yanzu zaka ga kowa na da ne 99 din nan ko a gidansa to wa'annan da malam yace yake yawo a hannun mutane eh, ruwayar imamu tirmidhi ne kuma wannan mutumin shi ya yi ƙarin ya faɗo waɗannan amma ba daga bakin manzo Allah ya fito ba to kaga shi addini duk abin da za a ce a bauta wa Allah da shi dole sai ya tabbata daga wa daga Allah da wa manzansa in ko ba shi bane zaka ce haka ne ba za ka ce haka ba to dalilin in Allah ya raya mu gobe za mu ji kuma za mu gani malam ya karanto mana su ga sanan ya kawo mana waɗanda suka tabbata daga Qur'ani da hadisai guda 99 ga sanan malam din ya kawo mana amma wancan da ke mu ba shi bane ingantacce ga malam nan ya kawo mana idan Allah ya raya mu gobe duk zamu gansa ai yana nan ko ka gansu guda 99 ko daga Qur'ani da hadisai za mu ji su in Allah ya kai mu gobe insha Allah eh saboda haka sai mu kwana a wannan gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik